إذ يغشى السدرة ما يغشى a yayin da abubuwa masu yawa na lamarin Allah suke lulluɓe wannan bishiya wanda babu wanda ya san hakikaninsu sai Allah shi kaɗai.